wata kungiya ta gudanar da gangami a birnin Legas domin nuna rashin jin daɗin ta dangane da matakan da gwamnatin jihar Legas ke ɗauka na rusa guraren sana'o'in masu karamin karfi da kuma nakasassu da ke gudanar da barace-barace a birnin na lagos tun bayan bane dai gwamnatin jihar ta lagos ta fara daukan wannan mataki a wani abu da ta bayyana shi a matsayin matakan tsabtace birnin na lagos da kuma kauda bata gari to sai dai kuma a cewar masu gudanar da wannan zanga-zanga na birnin lagos a yau ko kaɗan matakin da gwamnatin ke ɗauka mataki ne da ke gallazawa masu ƙaramin ƙarfi, wanda kuma ke gudanar da sana'o'insu domin samun abin sakawa a bakin salati duk kuwa da matsalar tattalin arziki da ake fuskanta a kasar akasarin masu wannan zanga-zanga da sun bayyana bacin ransu dangane da ƙoƙarin da suke na ganin cewa sun samu sana'o'in kansu ba tare da tallafin gwamnati ba a maimakon kuma su samu tallafin sai gwamnatoci suka juya musu baya tare kuma da rurusa guraren sana'o'in nasu daban-daban malam muhammad dahiru dan adam shugaban matasan makafin birnin lagos ya bayyana min dalilin su na wannan zanga-zanga wannan gangami muna yin shi ne domin tabbatar ma gwamnati kukanmu bisa cin zarafi da wulakanci da kaskanci da tozarci da ake yi mana muhimmi kuma shine yanzu abin da ke faruwa a gidan majadu wallahi wallahi gara a ce mutum yana prison ɗin kiri-kiri ya fi sauƙi saboda ɗaki ɗaya za ka samu mutum sittin arba'in talatin a wuri ɗaya a ciki a nan za su yi kashi da fitsari mafi yawancin mutanenmu musulmi ne a nan za su yi sallah in za su yi sallah sa'an nan abincin da ke gidan wallahi wallahi dabbobi ba za su ci abincin ba shi a bangaren sa comrade muhammad zanna da ke zama ɗaya daga cikin jagororin wannan zanga-zanga ya bayyana cewa ko kaɗan ba su ji daɗin matakan da gwamnatin jihar ta Legas ke ɗauka ba. haramun ne su fara tozarta mutane abin da za mu je mu gaya musu a lausa kenan na so kuma mu gaya najeriya su sani za su ci gaba da tauye mana haƙi ba a ƙasar mu yancin da suke da shi mu ma ita muke da shi ni yasa muka ce ba wanda zai ci mana fuska ba wani dan sanda da zai taushe mana haƙi doka abin da ya ce na ƙasar nan mu ma ita muke cewa wannan tsare mutane da ake a majadin dole a daina shi to kowar mataki kenan suke so gwamnati ta ɗauka yanzu ga dai muhammad dahiru dan adam muhimmin kiranmu ga mutanenmu na arewa in zai yi ko dai su ƙaunaci manzon Allah in suna son shi ko kuma su dubi tsarin mulki su ma gwamnatocin nan magana akan in gwamnati na son tattauna da mu mun sani kowane irin abu akwai gyararren shi akwai ɓatacce masu zanga-zangan dai sun gudanar da tattaki tun daga shataletalen angon falomo da ke koyi ba birnin lagos zuwa dandalin tafawa balewa inda kuma suka yunkura domin gabatar da kukansu ga 'yan majalisar dokokin jihar lagos to sai dai kuma wanda ya karbi kukan nasu ya ƙi ce ofan ga 'yan jaridu tare kuma da alkawarin zai mika kukansu ga gwamnatin ta jihar lagos babin primary amurka daga lagos